A yayin da ake ci gaba da murnar nasarar zaben janar Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa, waɗansu jigajigan jam'iyyar PDP mai mulki na ci gaba da bayyana bukatu da suke fatan ganin sabon mulkin shugaban ƙasar zai yi wajen haɗa kan 'yan ƙasa. Da farko ga tafi da Isa Mafin da Yarima Muri, mataimakin watsa labarai na kamfe ɗin Goodluck Sambo a zaben shekara 2015. Najeriya an gama zaɓe lafiya, Najeriya ne ta ci zaɓe. Najeriya ne aka tura a gaba. Dukkanmu mun dawo mun bi wanda ya ci zaɓe shi ne shugabanmu da za a rantsar da shi, kuma muna tsammanin yadda jama'an Najeriya suka yunkura suka zaɓo shi zai riƙe mu duka yadda ya faɗa. Babu bambanci, babu inda wani zai zauna ya ce shi ɗan mowa ne wannan ko ɗan bora ne. Shi ma fitacce kuma mai goyon bayan Goodluck Jonathan dattijon Arewa maso yamma Faruk Ahmed Gusau ya tofa albarkacin bakinsa a game da haɗin kan 'yan Najeriya. Jam'iyyar APC da PDP dan jimma ne da dan jimmai don haka a haɗa kai a haɗa kan Najeriya yadda shi shugaban ƙasa mai ci ke so a yi haka nan a daina yin nasara godiya ga Ubangiji shine martabar tahiya kuma ka ƙara samun nasara gaba da zarar ka yi nasara ka kuma koma ka rena abin da ubangiji ya yi maka ka ce abokin adawa ka wanda bai yi nasara ba shi za ka azabtar don ɗai bai bi ka ba to Allah bai yi mu daidai ba ya yi mu daban-daban ya yi mu da ra'ayi daban-daban dole ka bar wani da ra'ayin shi balantana mutanen najeriya waɗanda an ka jefa musu ƙabilu kala-kala muna da ƙabila ta kai adadi masu yawa sai sirajo muhammad abubakar batsari wanda yake cewa shugaba goodluck jonathan ya yi rawar gani a yayin da ya nemi sabon shugaban ƙasa mai jiran gado muhammadu buhari ya karrama jonathan shawara ta ga shugaban ƙasa zaɓaɓɓe ni da zai da shawara ta shine ya ba goodluck evela jonathan matsayi na ambasadan shi a majalisar ɗinkin duniya wato kuma wakiltar shi a majalisar ɗinkin duniya wanda na tabbata haga Allah idan ya bada duk Afirka yanzu ni na yi ma Obele Jonathan suna cewa shi ne Mandela na biyu saboda Mandela shi ne kan mulki ya sauka ya bada to ga Mandela na biyu mun samu Najeriya kuma ina mashi kyakkyawan fata akan Allah duk abin da ya sa gaba Allah ya taimaka mashi shi kuma shugaban ƙasa zababbe mai jajjira Muhammadu Buhari to ga kalubale nan gaban shi mutane sun zaɓe shi akan sun san abin da ya yi a lokacin da yake mulki mulkin soja to tuna yanzu ba mulkin soja bane ba mulki ne na so da haka kowa ya bashi shawara to ya tsaya ya tace ya amfani da kaifin hankalin shi da basirarsa da tunaninsa ya ma al'ummar Najeriya aiki bayanai sun gabata cewa tunda ake zaɓe a Najeriya ba a taɓa yin mai inganci kamar wannan zaɓen ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.